bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mu da sake haduwa a wannan yammaci na rana asabar a yau muna 25 ga watan ramadan hijira 1447 wanda ya zo daidai da sha biyar ga watan uku miladiya 2026 gabaninmu dola inda muka tsaya akwai tambayoyi kamar haka wannan yana cewa an ce mai zumunci Allah yana ƙara masa kan kwana shi ne ke tambaya ya abin yake haka ne hadisi ne ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda imamu bukhari da muslim da sauran malamai suka fitar manzo Allah yana cewa wanda yake so a jinkirta masa cikin ajalinsa a kuma yalwata masa cikin arzikinsa manzo Allah ya ce ya sada zumunci to nan malamai sun tattauna ne ake nufi da jinkirtawa a wajen ajali don daga ayoyin alkur'ani sun nuna cewa idan ajalin mutum ya yi to babu jinkiri walan yu'akhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha Allah baya jinkirta wata rai idan ajalin ta yi zo da sauran makamantan irin waɗannan ayoyi to kuma ga hadisi ke cewa a jinkirta masa cikin ajalinsa to malamai sun yi bayanai daban-daban masu yawa dan akwai kuma ayoyin da suka nuna Allah yana canza abin da ya ga ya ga dama ya Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa ummul kitab Allah yana goge abin da ya ga dama ya bar abin da ya ga dama ummul kitab yana wajen Allah madaukakin sarki to da makamantan waɗannan ayoyi to shi yasa da suka yi bayani mai faɗi daga cikin abin da suka ambata suka ce ana tsarawa hakikatan tabba za a tsara mutum shekarun mutum Allah ya rubuta zai shekara hamsin amma ya sa da zumunci sai a tsara mai goma ko biyar ko na makamancin haka suka ce domin ayi akwai kaddara mu'allaka wadda take rataye da wani abu Allah ya rubuta ta amma ya rataya ta da wani abu wanda idan Allah ya so to shi kenan sai ya sanya bawaye wannan abin don ya cimma wacce kaddara da aka rubuta an kaddara cewa zai yi shekara hamsin in bai sada zumunci ba in ya sa da zumunci kuma zai yi shekara sittin kun ga dama a takaliri guda biyu ne a kai to wanda Allah yake so shi zai bawa zai bawa Allah zai dacar da shi zuwa gare shi sai ya zama wadan da asira Allah nafsar idza jaa ha Allah ba zai jinkirta wata rin ajalin ke zo ba ma'ana ajalin ta wanda tun a wajen Allah tun farko shine wanda Allah ya yarda a wajen mala'ika ne zai canza yanku Allahu ma yasha a wajen mala'ika da shi bai san hakikalin komai da komai ba da haka za iya ba mala'ika mai ɗaukar rikewa in yi shekara hamsin a lokaci kaza a rana kaza a daidai wuri kaza ka ɗauki rayuwar shi daga baya kuma ya sada zumunci sai a gaya mala'ika su yanzu wannan an cire wannan an ɗaga zuwa lokaci kaza amma a gurin Allah dama can an rubuta abin da zai yi wannan shekara 60 zai yi sai dai an allaka ta da wannan to wasu malamai suka ce idan haka babu wani karo tsakanin aya da kuma abin da hadisi ya nuna wasu kuma sun fassara ma'anar buɗaɗa masa arziki suka ce ana nufin a sanya mai albarka domin albarka in ta shiga cikin abu to abin karuwa yake sai ya faɗi ya karu fiye da yadda ake zato in Allah ya sanya wa mutum albarka a dukiya to sai ga yayi aikin da wanda yake da ninkin ba ninkin dukiyar shi bai yi ba wanda in wani yanzu aka ce ai wanda ya aikin nan ga duk yadda ya mallaka sai a ce ƙarya ne akwai irin waɗannan mutane za ga ayyukan alkhairu suna da girman gaske in mutum ya gani sai ka je ce amma wani da ya ya mallaki kaza ko amma hakikalin da zai ja ma abin da Allah ya bashi ya mallaka sai da bai kai yadda yake da to albarka ce ta shiga cikin abin haka ne ita shiga cikin lokaci za ga wani yara yi shekara 50 60 70 amma ya biya shekara arba'in ya yi abin da wancan bai yi ba a cikin shekarun da saboda albarka ta shiga suka da to ne abin da ake nufi za a jinkirta mai azalin shi ma'ana za a yi mai albarka a cikin rayuwar shi sai yadda albarka in ta shiga rayuwar shi zai yi abuwa na alkhairi da ko ba ya fito shi kamar yana rayu za a yi ta ambatan shi kamar ya zama yana rayu da sauran maganganu da malamai suke na ambata ma waɗannan guda biyun dan su ne suka fi tarbi imamu shaukani yana da littafi akan wannan hadisi banda shi akwai wani malami shi ma yana da littafi akalla na ga rubuce-rubuce sun kai guda uku akan wannan littafi tsere ba zan iya tana tura yanzu yanzu ba amma dai akwai rubutar rubuce a kai sai kuma neman addu'a wanda muna fashin duk wanda yake da wata bukata ta alheri Allah ya biya masa wannan yana cewa gidan da yake zaune bai yi bogol ba sai daga baya ya amfani da wani sashi na hanya aka yi bogol to me hukuncin haka a musulunci tun da ba filin ba fili na bane ya danganta in ka yi a kan hanya tare da izini da neman izinin wanda ya cancanta a mai izinin su kuma inda ko wanda na sani ba rufe hanyar yake gaba ɗaya ba amma mutum ya zo ba a ba zai taɓa sanin nan akwai rijiya ba da haka in ka nemi izinin hukuma zan yi kuma za ka lafka rijiya ta game da kasa kowa ya ci gaba da amfani da hanya babu wani abu a kai inda zahirin tambayar gurin na hukuma ne in na wani da ke ta nemi izini in kofar gidan wani da kuma sai ta nemi izini shi zan yi rijiya a nan amma zan rufe ke da za a amfani da hanya inda izini ta nema babu babu wani abu filin hukuma kuma matsalar shi ne ka rufe idan ba za a amfani da shi ba amma in ba ka ba ya zama ka yi ka mai da kasa ka rufe an ci gaba da wucewa ba na jin kana da matsala da hukuma sai wani aiki za ta yi sai a gaya mata ita kuma ta san yadda za ki mata sai tambaya ta biyu ce mulkin demokarasiya ne shugaba ko gwamna ba zai iya yin abin alkhairi ba ba tare da yan jarida sun yada ba a kafafen yada labarai to irin wannan shugaba ya zai kaucewa iya a ni a fahimta ta ba za a ce ba zai yi ba ayyukan kala biyu akwai ayyuka na karantar na ibada da zai yi wanda ya shafi ko da dukiyar gwamnati ne kuma ba lalle kowa ya sani sai jina ofar da suke mulki da daddare suke fita su je su gano wani abin ba ma jira suke ce an kama su ba da haka akwai ayyuka da yawa da zai yi ko yan jarida ba za su sani ba ko ma ta ya ga dama su sani kuma zai iya yi da akwai kuma abin da in zai yi ka'ida ne sai an sani wanda idan sai an sani da shi zai sa niyya shi ne zai yi dan sauke mu misali zai gyara hanya zai samar da ruwan sha zai gabatar da wani abin da zai shafi al'umma gaba ɗaya wanda aiki ne dama na shi a matsayin shi na shugaba dama nauyi ne Allah ya taura masa sai dai kuma a tsarin shugabanci akwai yan jarida da za su bi shi in dai shi yi niyyar sauke nauyi da Allah ya taura masa Ya yi ne dan ba da wannan aiki, bai hana ya samu lada a wurin Allah ai yadda idan yi laifi yana shugabanci Allah zai kama shi haka idan yi aiki kirki kuma Allah zai ba shi lada amma idan dama da niyyar kurin a faɗa shi kame da da yawa daga 'yan siyasa da yawa ba mu duka ba sukan raba abinci sukan raba taimako na kuɗi sukan raba jari amma niyyar su a ji cewa sun yi wannan dan ya zama abin lissafi sun sun za su faɗa kuma za a ba 'yan media su rubuta su ma su faɗa 'yan jaridu ma za su faɗa kaga wannan dama asalin niyyar ta a jiki a gani kaga wannan babu lada a wurin Allah amma in wanda ya zo ya aikin da yake nauyin shi ne kuma al'umma ta sani amma shi ya yi ne da ya soke nauyi ba za ka ce bai da lada wurin Allah wanda kuma a gefe akwai ayyuka na alkhairi da yawa da zai yi ba tare da wani ya sani ba sai in ya ga dama a sani in ba ga dama ba za a sani ba zai zai iya yi shi da shi ma mutum ne kuma yana da dama da zai yi abuwa da yawa yanzu dan gwamna ya kira ka ya gana da kai a matsayinka na abokin shi ko na dan uwan shi na jini ko wani wannan ya ce kai kaɗai yake so ya gana da kai ba za a ce dan me zai kira ka ba zai ya shiga ya gana da kai ma da irin da zai maka ba tare ma da wani ya sani maka zaba ki ka ta ko na maka mutum haka da haka duka biyan zai iya yi amma dai hatta wanda za a yada din abin da ake bukata a gurin shi yi da niyyar sauke nauyin da Allah ya dora masa shine babban manufa wannan nauyi da Allah ya dora masa sauke shigo da ne a kai idan yayi kuma Allah zai iya ba shi da wallahu a'lam waɗannan tambayoyi guda biyu zan karanta su da kullun nan jan hankali amma ba da haka ba zan karanta ba na ɗaya yana cewa ya yi wasa da iyalin shi a azumi har ya fitar da da da ruwa to me hukuncin azumi shi ramuwa zai ko ka fara. sai na biyu shi kuma yana magana cewa a menene hukuncin wanda ya fara cin abinci da sahur amma yana kokwanto ko lokaci ya wuce kuma sai bayan ya fara shi sannan aka masa magana cewa tabbas lokaci ya wuce sannan da an faɗa masu sai da ya sha ruwa saboda sauri ya wai da ya sha abinci mai sha ruwa ba haka zai bashi matsala na karanta su ne ba don sun cancanta a karanta ba saboda abin akwai wasa a yanzu mai magana da iyalin su sai an gaya masa watan azumi ake kasan azumi kai to me ya kai ka har ma ka je gurin iyalinka har sai abin da zai kai ka zuwa ga da hijabi akwai wasa a ciki ba ba yau aka fara azumi bare ka ce manta na yi ko wani abu makamancin haka in farko farkon azumi ne za ka yi mutum ya manta sama ya saba al'ada shi ke da a ciki yi wasanni to kaga zai iya manta amma ana cikin azumi haka ko ina an san azumi ake da tambaye ta nan cewa ba wai wannan bane shi kuma wannan da yake magana yanzu ba ba wani wanda zai ce wai ya farka bai san alfijir ya fito ko bai fito ba saboda yanzu ga agogo na ko'ina kowa da yake da waya akwai agogo a cikin wani da ya tashi zai duba ita ce farkon wadda take kusa da kai waɗanda ma suka jarfi da waɗannan kababan sadarwa da ya farka ita yake duba ya gani aka turo mai zai tura kuma ka ce wai baka sani ba har ka ci abinci wai kana kokonto da can lokacin da ba waɗannan abubuwan musu yawaita ba ba agogo in ma akwai ba kowa ke da shi ba ba kayan da za a gane ba kalanda ba rediyo ba bayanai mutum yana iya tashi zan bai sani ba ko ba kowa zai iya gane a sigir ya ce ko bai so ba amma a yanzu kaga a rediyo a fara sannan kuma ga kalanda ko ina ga kuma agogo yana tare da kai kuma abuwa ne yake a fili a sani yanzu duk wanda ka tambaya nan zai ce ma karfe ake shan ruwa zai ce karfe kaza ne to za ka farka ka samu cin abinci baka duba ba to gaskiya ne fahimta ta ina fahimta irin waɗannan wasa ne da addini kuma mutum bari ya farka tun da ya san yayi bacci yana farkawa sai ya rarrami abinci saboda idan ya ci daga baya sai ya duba sai shi ai bai sani ba to Allah ya san Allah ya san in ka tashi in dai da addini da san addini gurin mutum kuma da niyya to abin da zai fara tantancewa yanzu da na farka karfe nawa kada in je in shiga abin da yake haƙƙi na Allah ne abin da duk mai hankali zai fara yi kuma wani ne mun tambaya ran nan wai wai mata na cewa wai ya rage minti talatin a sharuwa sai suka ji kamar kiran sallah sai suka sharuwa minti talatin fa yanzu mutum ya ce ma karfe shida wai ya ji kamar kiran sallah yadda muke zaune a nan ko kiran sallah muka ji ma sharuwa sai ba mutum ba cikin rami yake can inda baya ganin rana ba wai kuma haka amsa ake so ka bayar ka ce to ai shi kenan ba komai ake wai duk wannan wasa ne da ake yi to irin waɗannan ba ma maganar ramuwa ba ce mutum ya laifin da sai ne ta tuba da istighfari a wurin Allah dan ya ji karfin ka ce wai ya azumi da ya rama inda ganganci ne ganganci ne kana fashi kana farkawa abinda za ka fara yi kana so ka ci abinci tabbatar yanzu karfe nawa in ka tabbatar to ka in addinin Allah yana da girma a gidanka. ba kullum zaka tashi ka mutum abinci ba sai ka gama ka ce wai ai ban sani bane da bara kaza wannan abin akwai akwai wasa a ciki da haka mi wa kanmu fada mu kiyaye sai ya girmama addinin Allah gurgurde da ya girmama addinin Allah gurgurde da ke da girma a gurin Allah duk wanda yake so ya gane matsayin shi a gurin Allah ya kalli addinin Allah a gurin shi in kana girmama al'amuran addini kana girmama masallaci kana girmama alqur'ani kana girmama karatun alkur'ani kana girmama sallah to alama kai ma mai girma ne a gurin Allah duk wanda kuma yake rena addini to bai da girma a gurin Allah ba sai an gaya masa ba wannan yana gwada cewa bai da girma a gurin Allah da haka ni kokari mu kiyaye tun da abin da yasan zai ga masa saban Allah to yi kokari ya bari kada mutum ya shiga bata war malami ba za ta gyara maka abin da kai daga santi ba inda yanzu za ka tambayi wani malami sai ya shi kenan inda ba ka sani bane da ta azumin ka yayi Allah ka yarda da ko fatawar malami ba ta halatta haram ba ta haramta halal malami zai iya kuskure a fatawa to amma in kai ka sani ka ɓoye masa ko kai fatawar da yadda zai ba ka amsa da kake so to ba a wurin Allah bai canzu ba yana nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake wa sahabbai ni mutum ne yace sashin ku yana koma da shafi. sai su kamun ku kamun tsara gurina manzo Allah yake wala Allah ɗaya bangaren ya fi ɗin iya bayanin hukunci sai in masa hukunci da cewa shine mai gaskiya Ya ce to ku sani duk wanda ne mai hukunci alhali ba shine mai gaskiya ba to wani yanki ne na wuta na hukunta masa Maza Allah ke nan ya ce wani zai kori iya bayani zai zama mara gaskiyar ya fi baki ya fi iya magana sai zo ya faɗi abubuwa mai gaskiyar kuma ya kasa bayani shi kuma mai fatawa malami mai bada fatawa ko alƙali yana hukunci ne da abin da ya bayyana gare shi to idan aka yi hukuncin alhali abin da aka kai da aka yi ba hukuncin ka san ba daidai ba ne kurin surutu kai da dabara kamar irin wanda za su yi laifi su ɗau lauya sun san laifin suka yi lauya zai a kare su to wannan hukuncin na alƙali bai halatta haramta baya haramta halal a gurin Allah hukuncin yana nan a gurin Allah yake to haka ma a fili yanzu dan kayi abin da yake da ganganci ka zo a malami ka kuskure kai to malami ya ce ka je babu komai to ba a gurin Allah akwai komai ka Allah ya sani da kuskure kai shi ya ba da fatawa ne gurin abin da yake to dan haka wani tsoron Allah mu kiyaye har yanzu muna cikin suratul ghashiyah a jiya mun tsaya kan aya ta sanawa muka tsaya ta 68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 الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحليم ثم في النار يسجرون Allah ya ce alam tara ila allazina yujadiluna fi ya Allah ashe baka gani ba zuwa ga waɗanda suna yin jayayya dangane da ayoyin Allah yi yusrafun ta yaya ake juyar da su Allah zai kazzabu bil kitab waɗanda suka karyata da littafi wa bima arsalna bihi rusulana da abinda muka aiko mu da shi fa sawfa ya'lamun da sannu za su sani izil aghlalu fi a'naqihim yayin da kuma kumai suke kuntace a cikin wuyan wasu da kuma sarka yushabuna ana jan fil hamim a cikin ruwan zafi sun mafin nari sannan a cikin wuta kuma ake zuba su ake jefa su a cikin wuta Allah madaukakin sarki yana faɗawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa baya mamaki ga waɗannan masu karyatawa da ayoyin Allah alam tara ila allazina yujadiluna fi ayati Allah ashe abin mamaki ba ga waɗannan da suke jayayya cikin ayoyin Allah ba suna jayayya cikin gaskiya suna jayayya tare da banna ta yaya ake ake juyar da hankulansu ta yaya abin akwai ban mamaki ta yadda da ayoyin Allah bayyanannu waɗanda a tsura ɗin mun karanta bayanin wasu daga cikin ayoyin Allah da shi? daga abin da ya shafi halittar sama abin da ya shafi halittar sassa abin da ya shafi saukar da ruwa rayawa da halittar ɗan adam to ta yaya masu yin jayayya cikin ayoyin Allah zai zama suke kaukewa suke shiga wani wuri suke barin abin da yake gashi a fili a nan malamai na cewa a nan tara a nan ya ilmiya ake magana akwai gani na ido akwai gani na ilimi akwai abin da za a ce baka gani ba ana nufin da idanka akwai abin da za a ce ba gani ba ma'ana me za ka ce akan ana nufin baka sani ba to a nan ruya ce ilmiya mana akwai abin mamaki dangane da masu yin jayayya da ayoyin Allah ta yadda ake juyar da su alhali ga abubuwa Allah ya bayanin su a fili Allah zai da kazzabu bil su ne wanda suka karyata da littafi mana suka karyata abin da Allah ya saukar na littafi wa bima arsalna bihi rusulana da abin da muka aiko manzanninmu da shi na shiriya da bayani waɗannan masu karyatawa da da masu karyata littafan da aka bai wa annabawa masu karyata abin da annabawa suka zo da shi waɗannan ba su ne masu jayayya cikin ayoyin Allah su ake nufi da masu jayayya cikin ayoyin Allah nan an ƙara mana bayanin kamar waye da aka yi bayanin su ne masu karyata littafin Allah da karyata manzanni saboda manzanni suna zuwa da ayoyi ne bayyanannu suna zuwa da ayoyi da ake karantawa kamar manzon Allah ya zo mana da alƙur'ani alƙur'ani muna karanta shi sannan kuma alƙur'ani ya mana bayanin ayoyi kauniyya. waɗanda suke muna ganin su ga sunan na sama da kasa da sauran al'amura da Allah ya halitta wanda suke zo na cancantar Allah da bauta Allah ce fa saufa ya alamun da sannu za su sani wannan tsoratarwa ne da jan kunne da alkawari na azaba domin cewa saufa ya alamuna ma'ana da sannu za su sani cewa akwai Allah maɗaukakin sarki zai kama su akwai lokacin da Allah maɗaukakin sarki zai kama su za su koma zuwa gare shi da haka wannan ana jan kuɗi kada mutane su zama haka kada mutum ya zama haka yana jayayya cikin ayoyin Allah yana tare da littafin Allah yana tare da abin da manzanni suka zo da shi to kada mutum ya zama haka domin duk wanda ya aikata haka to da sannu zai sani sai aka ce hijal aghlal yayin da kuma abin da ake kuntace su da shi ma'ana kukumi da za a sanya musu fi a anafihim a cikin wuyayensu wasu da sarka wannan ana bayanin irin yadda za a ɗaure su a lokacin wannan a wannan lokacin za su gane cewa abin da suka yi ba daidai ba saboda mai yansun shi da cikin wuta shi yasa wani gurin Allah yake faɗa mana cewa za a ce hazihi jahannamul lati yukazzibu biha al-mujrimun wannan bai ita ce wutar jahannama wadda masu karyatawa suke karyatawa su yanzu shi nan suna cikin da ya tsoko na bainaha wa baina hamimin ahad suna kai kawo tsakaninta da kuma ruwan zafi idan sun shiga wuta ta ƙona su sai su ji buƙatar ruwa idan sun fito suka ga ruwa suna zuwa a shi ruwan zafi ne idan sun shiga ruwan zafi ko sun sha abin ya kona su kuma sai su daɗa bazamowa su dawo cikin wutar ya dogo da baina hawa baina hamimin ar suna kai kawo su je can su je can to shine anan ma ake gaya mana Allah ke fa saufa ya na za su sani a wanne lokaci izin aqlalu fi anaqihi yayin da kunkumi yake cikin wuyansu wasalatin da sarkoki domin a cikin abinda za a sanya ɗan wuta da shi akwai sarka za a ce ku zo ku fa gullo sun ba jalima sallo sun ba ji zar'o har saba na zira'an fasluko a ce a sanya cikin sarka kamun saba'in to ana allah ya ce yun habuna ana jan a cikin wannan sarka da ana jan su a ciki zuwa ga cikin wuta an daure su an kulle su fil hamil cikin ruwan zafi sun mafin nari sannan cikin wuta yusjaruna ake jefa su a ciki ake cika su da cikin wannan wuta din saboda mai saboda abin da suka aikata wanda yake mummuna a wani gurin Allah ce wa ashabu shimal ma ashabu shimal ma abota hagu sai ya sanar da fi suwaye ma abota hagu wani irin hali suke fi samumi suna cikin ma'ana wahala suna cikin azaba wa hamid da ruwan zafi fa bari una min hazbu Allah yake ta wa dilli min yahbu la bari za su ji cikin wahala cikin azaba haka na a wani gurin Allah madaukakin sarki yace summa innakum ayu azallun al mukazzibun ku wadannan matattu masu karyatawa da akiluna min shajarin min zaqu za ku ci daga bishiya wadda take ta zasko fa malikuna min halbutun za su cika cikin su da ita sannan fa sharibuna alaihi min alhamim za kuma sha ruwa mai zafi bayan sun ci wannan abinci wanda yake na bishiyar zaƙo mai tsananin ɗaci da tsananin wahala da rashin daɗi Allah ya ce su sannan zo sha ruwan zafi ba share na shirbar hil za su yi mai sha irin wanda raƙumi wanda ya samu cutar ishirwa zai yi shan haka za su sha wannan ruwan amma kuma ba zai amfani su ba saboda mai saboda saba wa Allah madaukakin sarki da haka a waɗannan ayoyi akwai jan kunne ga masu ƙaryata ayoyin Allah ga masu jayayya cikin ayoyin Allah da masu ƙaryata littattafan da Allah ya saukar da ƙaryata manzanni cewa in ba su tuba sun bari ba to akwai lokacin da za su shiga cikin wutar jahannama za su shiga cikin wahala tare da ɗauri da kuma shan ruwa mai tsananin zafi sannan kuma a jirma ya so cikin wuta Allah ya kare sannan Allah ya ce ne ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يذل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس بئس مثوى المتكبرين الله يقول ثم قيل لهم سنة أشيدة أينما كنتم تشركون ina abin da kuke haɗawa ku yi shirka da shi min la? kuma bayan Allah qalu ke zallu anna sun bace mana ballam ballam na nad'u min qablu shay'a mu ba mu kasance muna bautawa wani abu gabanin gabanin haka ba ba wani abin da muke bautawa kazalika yudhillu Allahu al-kafirin haka Allah yake batar da kafirai zalikum wannan abin da zai same su bima kuntum tafrahuna wannan abin da ya same ku saboda abin da kuka kasance kuna yi ta tafrahuna fil ardi da al-haqqi kuna yin farin ciki da fariya a bayan kasa ba da haƙƙi ba wa bima kuntum tamrahun da abin da kuke yi na jin daɗi da walwala udkhulu abwaaba jahannam za a ce da su ku shiga ƙofofin wutar jahannama na fiha kuna masu dawwama a ciki fa bisa maswal mutakabbirin sir da makoma ta masu girman kai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da babu bayanin abinda za a yi wa waɗannan masu karyata ayoyin Allah masu karyata manzanni bayan an sanya su a sarƙa an sanya su cikin ƙunƙumi an kuntace su a ciki an jawo su zuwa ruwan zafi sannan an sanya su cikin wuta sannan Allah ya ce sun maƙila lahu sai a ce da su aina ma kuntum tushrikuna min dunillah ina abin da kuke haɗawa ku bauta kuma bayan Allah mana ina goma kanku ina abubuwan da kuke bautawa waɗanda kuke rai cewa za su cece ku a gurin Allah har kuke cewa ma na abuduhu illa li yuqarribuna ila Allah zulfa mu ba ma bauta muku face sai dan su kusantar da mu zuwa ga Allah to yau suna ina su zo su taimake ku su kawo muku agaji wannan tambaya da za a yi musu don ƙara bakanta musu da kuma ƙara sanya su cikin damuwa inda idan mutum yana zakar zai samu wani abu a gurin wani zai ba shi kariya yayin da abin zo masa yi ba kuma bai ba shi kariya ba to zai shiga damuwa to da haka ina waɗannan abubuwan da kuke bauta wa kuma bayan Allah qalu sai suke zallo anna sun mace mana ce ba sun tafi ba su mana amfani ba za a bu falam yanfa'una sun tafi ba su mana amfani ba domin mun riga mun karanta ayoyi da dama cikin alkur'ani duk wanda ya bauta wa wani wanda ba Allah ba to ranar tashin a ranar da yake ganin ya fi bukatar wannan abu a ranar wannan abin zai barranta da gare shi zai fate masa zai kima ma'ana kula shi to da haka zan su ai babu su ya Allah ba mu gan su ba sannan kuma sai su wata magana su ce ballam na kun na du'u min qablu shay'a ai mu ba mu kasance muna bauta wani abu gabanin haka ba malamai suka ce a nan suna ƙoƙarin su musanta bauta waɗancan abubuwa su ce su musu bauta musu ba kamar yadda Allah ya gaya mana a wata surar sun malam ta kun tuhu illa an ƙalu wallahi rabbina ma kunna mushriki za su ya wallahi ya ubangiji mu ba masu yin shirka ba ne za su yi ƙarya kenan to waɗannan ma a nan ma ƙaryar suke yi ce ai mu ba ma bauta wani abu kuma bayan Allah to amma Allah ya sani babu yadda za a yi mutum ya yi abu kuma ya ce bai yi ba a ranar tashi alkiyama kuma ya sha domin ranar ba babu karya in ba mutum ya yi karya ba za ta amfani shi ba sai Allah ce ka ka yi yuzullu mafil kafirin haka Allah yake batar da kafirai mana haka za su wayi gari su tashi babu komai a tare da su haka za su wayi gari babu komai a tare da su sai Allah ce zalikum wannan abin da ya faru gare ku ay dalilin wannan bima kuntum tafrahuna fil ardi bighayri al-haqq saboda abinda kuke yi na farin ciki a nan a duniya ba tare da haƙƙi ba ma'ana walwala ce amma a cikin abinda Allah ya hana kenan wanda ya gwada mana akwai farin ciki da shari'a ta yadda da shi qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un falala Allah da rahma Allah ku farin ciki kana musulmi sai ka ji daɗi ka gode wa Allah kai farin ciki Allah ya baka abinci na alal kafi ka ji daɗi sai ka ce alhamdulillah kai farin ciki Allah madaukakin sarki ya kare ka daga wani abu da ya cin karo ka na musiba ko na rashin jin daɗi ka tsira sai ka ce alhamdulillah kai farin ciki duk wannan abu ne da shari'a ta shar'anta amma da zai farin ciki cikin abin da yake na sabon Allah cikin abin da Allah ya hana wanda zai bi dukiya sai je shi ya sai giya ya sha sai ya kuma jin daɗi yana yana walwala ko wanda zai ɗabi dukiya ya tafi gurin da ake haramu zai ya aikata wannan kuma ya ji daɗi yana walwala ko wanda zai yake bauta wani Allah ya ɗau sai ya tafi bauta wani Allah kuma ya zama yana walwala shi wannan farin ciki ne wanda ba na gaskiya ba irin wanda mutanen ƙaro da suka gaya masu tafiya na tafara inna Allah la yuhibbul farihi kada ka yi irin wannan farin ciki farin cikin da ya hada da fariya da jin cewa ni na isa da cewa ni ne nake da shi da manta cewa Allah ne ya ba mutum kamar da muka karanta a baya to duk irin wannan farin ciki ne da zairi haƙƙi to ranar tashar kiyama za a ce wannan daga cikin abin da ya ja muku wannan kuna yin farin ciki ne hadha allazi antum fihi wannan abin da kuke ciki jaza'an ala farahikum sakamako ne kan farin cikin kufin duniya a duniya da gairin haƙƙi ba tare da haƙƙi ba sannan da abin da kasance shamarahun kuna yi na walwala na sheke haya na yin abin da aka ga dama to wannan sakamakon ne wannan abin da shi ne abin da ya haifar muku da wannan ashe wannan yake nuna mana in Allah ya wa mutum ni'ima kowace irin ni'ima ce to ji tsoron Allah a cikin wannan ni'ima Allah ya masa ni'ima ta dukiya to ka ji tsoron Allah cikin wannan ni'ima da kar ka yi abin da Allah ya ya hana kar ka yi fariya kar ka yi alfahari kar ka ji bin Allah ka yi girman kai Allah ya masa ni'ima ta lafiya to ka gode wa Allah ta hanyar yin abin da yake so da wannan ni'ima ta ka ta lafiya kada ka je ka shiga haramun ko kai abin da Allah ya hana Allah ya maka ni'ima ta ilimi ko wani irin ilimi ne na addini ko na zamani to ka gode wa Allah cikin wannan ni'ima din kar ka yi abin da Allah ya hana dan ranar tashi alkiyama wannan farin ciki zai juya ya koma bakin ciki zai zai juya ya koma damuwa za a dinga ce musu a zahabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya kun ji dadin ku kun tafiye da dadin ku a rayuwar ku ta duniya da haka yau za a yi muku azaba na wannan abin da kuka yi wanda yake ba daidai ba sai a ce hulukulu abuwa ba jahannama ku shiga wani wajen jahannama da wannan ne kamar imam ibn ashur yake cewa wancan abubuwan da za a yi muku na sawa a sarƙa da ja kamar kafin su shiga wutar ne za a jawo zuwa ga wannan ce amma kuma an duba ta wani bangare ce kuma ba lalle bane zama ka zai iya yi an yi amma an yi takali ne da tafi za a ce shiga cikin wutar jahannama amma me yake faruwa yayin shiga da kuma in sun shiga shi ne abin da aka ambata mana kafin a ga wannan wuri ku shiga wutar jahannama khalidina fiha kuna masu dawwama a ciki sai Allah ce fa bi da maswal mutakabbirin kir da makoma ta masu girman kai tir da masauki da gurin zama wanda yake akwai azaba da kaskanci a cikin mai yawa shine ga waɗanda suka yi girman kai ga ayoyin Allah ba su bi abinda Allah maɗaukakin sarki ya umarni ba cutar da makoma wanda za su kasance a ciki sai Allah ya ce فاصبر إن وعد الله حق فإن نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون فاصبر ألا يسك يهبلي إن وعد الله حق الحقيقة القول القول ألا نسيان فإما نرينك بعض الذي نعدهم قولي منونا مكة ساشا أبندا muka yi musu alkawari na azaba da zai aw na ta ko kuma mu karɓi rayuwarsa fa ila na yurja'un duka dai gare mu za su dawo bayan Allah ya gaya mani irin hali na waɗancan masu karyatawa da ayoyin Allah masu girman kai wanda za su shiga wuta wanda Allah ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama fasbir kai hakuri ana lallashi ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam yi hakuri akan waɗanda suka karyata shi daga cikin mutanen shi da sani Allah zai cika masa wannan alkawari na nasara da samun ɗaukaka da cin galaba akan waɗannan mutane kuma zai sanya kyakkyawan ƙarshe gare shi shi ne fasbir ka yi haƙuri wa wa'adan ma bi haqqun alkawarin Allah gaskiya ne wannan ana gaya manzan Allah sallallahu alaihi sallam. kuma haka laman yake da duk wani wanda yake kan gaskiya yake kira zuwa ga gaskiya to yayi haƙuri ma'ana kada ya daina abin da yake na karantarwa da ilmantarwa sannan kuma kada wannan ƙanye tashin da ake yi da abubuwan da ake gaya masa ya jawo ya daina yi ya yi haƙuri kuma alƙawarin Allah gaskiya ne alƙawarin nan da Allah ya yi na cewa zai taimake shi zai ɗora gaskiya akan ƙarya gaskiya ne zai iya kasancewa yana rayu ya gani zai iya zama bayan ya koma zuwa ga Allah shine abin da Allah ce fa in ma nuriyannaka ba'd na ido, ka sani ko dai mu nuna maka sashen abin da muke musu alƙawari na azaba a nan duniya Allah ya ce zai yiwuwa mu nuna maka kuma in ka bi tarihi abin da ya faru kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya nuna masa yadda ya kama waɗannan mutane kan a duniya shine abin da malamai suke faɗa tun a yakin badar shi yakin badar shi ne yaki na farko babba da aka yi a cikin addinin musulunci kuma shi ne yakin da kamar aka yi wani daga lokacin kafirai suka tabbata cewa musulunci ya yi karfi kuma yanzu musulunci ya wuce yanzu a ce za a rufe shi ko za a hana shi sa Allah ya kira ranar yakin badar da yawmal furqan yawmal takal jam'a rana ce da Allah ya rarrabe tsakanin ƙarya da kuma gaskiya to wannan yaki dan a ciki Allah ya kaskanta kafirai duk da musulmai suna da karanci da suke yawan kafiran ba ana magana mutum ɗari uku da wani abu kafirai kuma ana magana mutum dubu dubu da wani abu sun sannan kafiran sun fi makamai sun fi ababen hawa suna yanka rakumi tara goma a kullum su fi sha a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai waɗanda suke da abin hawa yan kaɗan ne mutum ke ya hannu ba bal manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sayyidina Ali da Marsad ibn Abi Marsad al-Ghanawi su uku suke hawa rakumi daya a yayin da za a je gurin da za a yi yayin bada idan an wannan ya hau aka yi tafiya da rakumi zuwa wani guri sai kuma a tsaya sai wani ya hau ɗaya wancan kuma ya sauka saboda karancin abin hawa ɗin saboda badar tsakanin badar da madina akwai yan tafiya za ta kai kilomita ɗari ko makamancin haka to kaga kenan an fito ko maza Allah bai su da niyyar yaki ba dan haka babu makamai na yaki a tare da su masu yawa amma sai wancan shawa suka ji labari da suka ji labari cewa ga manzo Allah ya fito zai tare ayari wanda ya so da dukiyarsu da haka bari su zo su kada dukiyar. abu sabiyar ya aika musu zo ku kada dukiyar suka yi shiri kuma suka fito suka fito kuma da dukkan alfahari da ji da isa suna ganin ya za su je su murkushe musulmai sai da jin labari zai yaɗu kuma ko ina ya zama ana jin tsoron ƙwarai shawa ana jin tsoron taɓa dukiyarsu yanzu Allah da ya taho ya ji labari cewa mutum ce ba za su koma sai sun zo bada da haka maza Allah ya shawarci sahabbai da mutanen Makka da na Madina gaba ɗaya suka haɗu a kan cewa lallai a tsaya sun goyi bayan maza Allah duk inda zai je da su ba za su ja da ba to haka aka zo aka buga wannan yaki kuma a wannan yanayi din duk da karancin su duk da karancin makaman da ke gurin su Allah ya ba su nasara ya aiko mala'iku mala'iku suka sauka aka kashe waɗannan kafirai sai da aka kashe mutum saba'in ko manya manya aka samu saba'in saura kuma suka gudu to ka ga kenan da Allah ya faɗa ce ko dai mu nuna masa sashen abin da muke musu alƙawari shi ne da Allah ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam banda wannan Allah ya nuna masa buɗe makka garin makar da aka fitar da manzan Allah daga ciki Allah ya fita daga maka duk da yana kan garin wuri ne da aka haife shi ya tashi a ciki amma manzon Allah ya fita saboda waɗannan kafirai sannan sahabbai suka yi hijira wanda ba za su yi hijira ba kuma suka zauna cikin wahala sai ga shi Allah ya dawo da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cikin izza cikin ɗaukaka addinin musulunci ya ɗaukaka manzon Allah ya shigo aka tsaftace ɗakin Ka'aba kuma duk wani wanda yake kafiri ko dai wanda ya rika wuya ko kuma wanda ya musulunta ko wanda ya gudu da haka nan ma wani buɗi ya zo musulunci ya ta ko'ina to shi ne Allah yake gaya yake faɗa a nan fa in ma nuriyannaka ba'da alladhi ko dai mu nuna maka kashin abin da muke musu alkawari wanda kuma haka ne ya faru Allah ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan kashin na abin da ya musu alkawari au na tawaffayan naka ko kuma mu karɓi rayuwarka ka dawo zuwa ga Allah madaukakin sarki ba tare da ka gani ba to in hakan ma ya faru yau ilaina yurja'u gare mu za su koma da haka ne sun dawo wurin Allah madaukakin sarki ne su zama da abin da Allah ya faɗa da haka ko ina aka je aka dawo kada manzon Allah ya samu damuwa haka kuma duk da awa zuwa gaskiya kada ya samu damuwa ya ci gaba da yin da'awar shi kada ya bari ko dai a karba ko kuma ya koma zuwa ga Allah yana cikin girma kuma Allah madaukakin sarki zai nuna ayarsa ga waɗannan waɗanda suka karyata abinda manzo ya zo da shi sai Allah ya ce ولقد أرسلنا رسلا من من قصصنا عليك إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون نعم على يشي ولقد أرسلنا رسلا حقيقة من أيكو من قبلك زبانك منهم ما قصصنا عليك لذا شكلت أقوى لما تباك لا بارك wa minhum daga cikin su man lam akwai wanda ba mu ba ka labarin su ba wa ma kana li rasulin an ya'ti fi ayati bai ga wani manzo ya zo da wata da ya zo da wata aya illa bi iznillah sai da iznin Allah fa idza jaa amrullah idan lamarin Allah ya zo uziya bil haqqi za a yi hukunci da gaskiya wa khasira hunalika al-mubtilun kuma anan waɗanda suke masu batawa masu kafircewa za su yi asara za su kaje Allah madaukakin sarki sai ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ba shine farkon wanda Allah ya aiko ba wanda kadai arsalna rusulan min qablika mun aiko da manzanni gabanin ka ya rasulullah da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo gabanin ya an aiko da manzanni wanda a cikin alkur'ani Allah ya bamu labarukan su daban-daban kamar yadda Allah ya ce anan minhum man qasasna alayka a cikin su akwai wanda mun baka labari kama annabi Musa kun ga Allah ya bada labarin shi a wurare da dama cikin alkur'ani hmm. kama annabi Yusuf Allah ya bada labarin shi a cikin alkur'ani sura guda wanda suke bada labarin annabi Yusuf kama annabi Hudu kama annabi Salih kama annabi Lut kama annabi Ibrahim kun ga waɗannan duk manzanni ne da Allah ya aiko kuma ya bada labarukansa a cikin alkur'ani sannan akwai waɗanda mallam na fasus alaika akwai wanda ba ka labarin su ba wasu Allah ya ambace su ambato kullum amma ba a da tafafi ba a da labari illa illa na rayuwarsu irin su zulkifli da Allah ya ambata irin su aliyasa irin su iliyas kaga waɗannan an ambace su a cikin alkur'ani to da haka a ciki akwai waɗanda an ambace su amma ba a da labarin su jalla jalla akwai kuma ba gaba ɗaya waɗanda Allah bai ambata ba wasu an yi ishara zuwa gare su ألم تر إلى الملك من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له تكشيوا عن نبي وانا النبي لي كان أنا بأحبة منا سونا النبي با إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكو بها النبيون الذين أسلموا الله يجيب منا حكمتي لها التوراة ولنا النباوة كذا النباوة بعدين منا سورة يوسف أن يبقى يسوع الدخولي to wannan shine abin da Allah yake faɗa a nan akwai waɗanda manzan Allah Allah ya ba shi labarin su ko dai ta hanyar alkur'ani ko kuma ta hanyar wa'ayi da Allah ya yi masa domin manzan Allah ana mai wa'ayi kala biyu akwai wa'ayi na alkur'ani akwai kuma wa'ayi na sunna wanda manzan Allah ya ce faɗa sunna ma wa'ayi ce daga Allah madaukakin sarki to ko dai wani annabi za ga manzan Allah ya ba da labarin shi ta hanyar abin da aka yi masa wa'ayi wani sa'in ya ambaci suna wani sa'in kuma baya ambacin suna shi wani annabi daga cikin bani isra'ila ya yi kaza ya yi kaza to Allah yake cewa akwai wanda mu baka labarin su akwai wanda ba mu baka labari ba abinda ake so ga mutum musulmi shine yi imani da duka annabawan Allah waɗanda Allah ya ambata yi imani da su cewa Allah yana da annabi mai suna kaza Allah ya aiko shi cikin alkur'ani an ambaci annabawa 25 da sunayensu Allah ya ambaci guda 25 su waɗannan 25 sun da ka karanta kai imani akwai su sannan waɗanda Allah bai ambata ba sai dai Allah shi ya aiko da manzanni a wurare da dama wani kare ba asina fi kulli ummatin rasula mun aiko da kowace al'umma manzo kaga nan an ce kowace al'umma al'umma kuma suna da yawa da sauti to sai ka yadda akwai waɗannan manzanni duk wani manzo da Allah ya aiko da wani annabi da Allah ya aiko ka san shi ko baka san shi ba ka yi imani da shi shi ne la da farbi ko bai na ahadin da rusuli ba ma raba wani mutum mun yadda da wannan ban yadda da wannan ba shi yasa addinin musulunci za ga shi ne addini da yake tabbatar da annabawa yake tabbatar da imani da annabawa da suka gabace shi inda ya musulmi zai shi ya rike da manzon Allah sallallahu alaihi wa amma bai imani da annabi Isa ba to musulunci shi bai karɓi ba ko ya yi imani da da da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai jira annabi Musa ba musulunci shi bai karɓa dole sai ya yarda annabi Isa annabin Allah ne Allah ya aiko shi sai ya yarda annabi Musa annabin Allah ne Allah ya aiko shi sai sa wani malami yake cewa a lahira in an ce ga aljanna ba wanda zai shige ta sai wanda ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama wanda haka ne lamarin yake kun ga yahudu ba za su shiga ba kiristoci ba za su shiga ba tunda musulmi imani da manzon Allah idan ku an ce ga aljanna ba wanda zai shige ta sai wanda ya yi yadda annabi isa annabi allah ne allah ya aiko shi musulmi za su shiga ko aka ce ga aljanna ba wanda zai shige ta sai wanda ya yi imani annabi musa annabi allah ne musulmi za su shiga amma yahudu da nasara su ba za su shiga ba saboda ne saboda ba su yi imani da manzan allah ba amma mun yi imani da manzan allah mu mun yi imani da annabi isa mun yi imani da annabi musa dan haka wani ba Yahudu yanzu ba zai daga mana kai ya ce ai Musa musa su ba shi mutum mu na mu haka nan wani kirista ba zai daga mana kai ya ce annabi isa na shi bane shi mu ce annabi isa namu ne Balmamu ne muke kan abin da ya zo da shi ko kun kauce kun bar abin da ya zo da shi shi ya zo da kira ne zuwa ga wa Allah kira ne zuwa ga yin abin da Allah yake so da barin abin da Allah ya hana ya zo da yin bishara ma da zuwan annabi Isa da sallama. da haka mu yau da muka yi imani da manzon Allah mu da muka yi imani da annabi Isa da mun ga da awon shi da abin da yake da shi to da haka abin da ake so ga musulmi kenan ya yi imani da duka annabawan Allah gaba daya wannan aya take nuna cewa akwai annaba da Allah bai ba da labarin Allah kwata-kwata bai ambace su ba kuma haka Allah ya ballama ne akwai wadanda kuma Allah ya ambace su kamar yadda muka faɗa akwai wanda ma ambatan su ya zo da yawa kamar annabi Musa da kissan shi a wurare da dama saboda kamar cikin ya yi yake da ita da annabi sallallahu alaihi wa sallama da bangaren yawan al'umma da bangaren waɗanda ya kira da bangaren yadda ya sha wahala akwai kamar cikin ya tsakanin annabi Musa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama annabi Isa kuma ya yi bishara da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa a cikin ma'ana littafin sana injila da kuma cikin abin da ya shi kamar yadda Allah ya gaya mana duk da canje-canjen da aka waɗannan littattafai har yanzu akwai gurare da masana suke iya fitowa da suke nuna cewa wannan ishara ce ta zuwa manzon Allah cikin wannan littattafai ina da kan shekarun baya an tattauna tsakanin wani musulmi masanin ah, bible da kuma wani kirista dangane da dangane da bayanin shin littafi mai sarki ya yi bishara da zuwa manzon Allah ko bai ba to ya fito da wasu wurare shi ga nan ba da aka ce kaza da kaza da kaza to wannan bayani ne na zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam duk da an tattauna wannan da tattabai amma akwai gora akwai abubuwan da ba za su iya bacewa ba kuma ana iya fahimta a cikin su kun ga yanzu kana bibiyar masu karanta bayan su yi wa'azi da shi waɗanda suke da ido a wannan fanni za ga suna yin kalubale kuma ba iya amsa musu su ce a cikin bible a kawo musu inda annabi isa ce shi allah ne kuma abin ya masa sai da in sun yi sai dai a kawo can a kawo can a kawo can duk da an cikin zarafi ta ba to wannan na farko yana na masa asalin abin daga allah ne cikin zashi aka yi to shi yasa ba za a rasa wata nau'i na gaskiya a cikin abin da suke da shi ba amma an tattaza duk da an tattaza wannan gaskiyar kuma tana ke fita to ana Allah ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amfanin ambaton wannan ga annabi sallallahu alaihi wa sallama shine da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a lallace shi da wannan cewa manzanni sun zo gabanin shi su ma kuma an kalle ta su an musu irin yadda aka yi maka da haka kun ma kun tafi da an yana ba kai da farko cikin manzanni ba wasu zo dan haka abin da aka yi masa kai masa yi hakuri sai Allah ce wa ma kana bi rasuli ba yiwa ga wani manzo an ya ce bi aya ya zo da wata aya illa bi idinillah sai izinin Allah domin waɗannan kafirai suna sanya waɗannan manzanni a gaba su ce ba za mu yi imani ba sai kun zo mana da kaza sai an yi mana kaza to sai Allah ya ba manzannin ayoyi shi ne a da kira mu'jiza to duk da wannan Allah yana cewa ba zai yi wani manzo ya zo da wata aya ba sai da izinin Allah yana zuwa annaba suna zuwa da ayoyi ne da izinin Allah izini kauni ma'ana izini da Allah ya bayar cewa wannan abu ya faru sai kuma abin ya faru ba wai kurin annabi ne in ya ga dama ba zai zo da ababen abu a yana zuwa ne da izinin Allah shi annabi Isa ya raya waɗanda suke matattu da izinin Allah zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira wata wata ya tsage da izinin Allah haka nan manzo Allah ruwa ya bubugo a cikin hannunsa da izinin Allah ma'ana duk waɗannan abubuwa suna kasancewa ne da izinin Allah Ya ka ku waɗannan kafirai da kuka sa manzon Allah a gaba kuke cewa ya zo da kaza ya zo da kaza ya zo da kaza kamar yadda aka yi ba mu labari cikin suratu al-Isra cewa ba za mu yi imani da kai ba sai ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza to ya sani manzo baya zuwa da wata aya ne kirka ibadin da sanan kanshi ba shi ke da izinin Allah madaukakin sarki dan haka Allah ya ce fa iza jaa amrullah idan lamarin Allah ya zo amrullah ana ana nufin azaba kun yi imani to ku jira in azaba ta zo daga wajen Allah mudiya bil haqqi za a yi hukunci an riga an yi hukunci da gaskiya mu'minai za su tsira kafirai za su halaka shi yasa Allah ce wa khasira hunalika al-mubtilun masu fanna za su yi hasara a wannan waje za su tafi waɗanda za su tsira su ne kaɗai muminai waɗanda suke kan tafarki na gaskiya cikin wannan aya ko cikin waɗannan ayoyi da muka karanta akwai lallashi ga annabi sallallahu alaihi wa sallam da kira zuwa ga yin hakuri da tabbatar da cewa alkawarin Allah gaskiya ne Allah baya saba alkawari sannan a cikin waɗannan ayoyi har wa yau akwai abin da yake nuna cewa Allah ya aiko manzanni da yawa akwai hadisi da ya nuna maganar ƙididdigar su akwai kuma maganganu na malamai dangane tantancewa tsakanin annabawa da manzanni domin akwai bambanci tsakanin annabi da manzo kamar da malamai suke yin bayani to Allah ya aiko manzanni da annabawa da yawa wasu Allah ya ba da labarin su kuma a cikin alkur'ani kuma a cikin sunna ka annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan kuma manzo yana zuwa da mu'jiza ne izinin Allah ma madaukakin sarki amma duk wanda bai imani da abin da manzo ya zo da shi ba to ya sani idan lamarin Allah ya zo to babu yadda zai yi tsira babu wanda zai tsira sai wanda ya ji Allah ya bi annabin Allah madaukakin sarki ina da mu za mu tsaya Allah kai gobe za mu ƙara wannan sura kuma sai mu rubuta Allah kai shekara mai zuwa abinda da muka karanta daidai Allah ya ba mu lada wanda ya zaka kuskure Allah ya shi mu ne ba mu ikon jarawa Allah ya ba mu zama lafiya a kasanmu da dukkan kasashen musulmi gaba daya waɗanda ba su da lafiya Allah muna roƙon ka ka ba su lafiya waɗanda kuma suke da lafiya Allah muna roƙon ka ka kara musu lafiya da wadata Allah ka sanya albarka a cikin rayuwar mu gaba daya Allah ka sanya albarka a cikin rayuwar mu gaba daya Allah maka bikin sarki ka taimaki musulunci da musulmai kar ya kafirci da kafirai Allah maka bikin sarki ka ba al'ummar musulmi zama lafiya da kwanciyar hankali سبحان ربك رب العزة amma يصفون وسلام على المرسلين mursalin walhamdulillahi rabbil alamin